malam abdullahi ya ce mana can wayan ha can can can can can can wa ya'muru bit tawadu'i lil mu'minina wa bi ƙaudil umyani wa hubbil iwal wal masakini wa mujalasatihim wal infaqi fi wujuhil khairi wa yi ta'ami taami wa saqiyil ma'i wa shukril ma'arufi wa in qalla wal mukafa'ati alaihi sannan waz zuhudi waya wa ya'muru biz zuhudi sannan manzala sama daga cin ɗabi'unsa yana umarni da yin zuhudu wannan kalmar tana ɗaya daga cin kalmomin da suka sha wahala a wajen mutane amma shekul samun taimiyya a cikin lafazi mai sauƙi ya ce mana a zuhudu ta kuma layan fa'ufil fil abinda ake ce ma zuhudu Shi ne mutum ya bar duk da ba zai amfane shi a lahira ba sannan an ruwaito daga magabata suna cewa laisa hunaka zuhudun fi halal ba a zuhudu a halas abinda Allah ya halasta maka ka ce kai ba za ka yi ba eh az-zuhdu innama yakunu fil haram zuhudu na kasancewa ne a haram an samu su daga cikin magabata suna faɗin haka amma a babi na tawakki ana az-zuhdu fil halal inna lanatruku 70 baban min al-halali khawfan fi wuqu'i khawfan fil wuqu'i fi babin wahidin min al-haram haka sai na umar aka ruwaito da gare shi ya ce mukan ba ƙofofi halas halas guda saba'in saboda kada mu faɗa kofa ɗaya ta haram sai mu kauce ma kofofi saba'in na halas da halas ne amma ba mu ce haramun ba ne daga cikin zuhudin na umar an ruwaito cewa idan yana tafiya a akan dabbarsa sai ji abin nan menene sunanta saut bulala sai ta faɗi to shi baya ce ma wani dan Allah mai koma sai ya sauka da kan shi yayi saboda me saboda tsoron kada ya alisti'ana bi ghairillah zai ya ce maka dan Allah mai komin ne amma ba zai ce ba sai na Umar sai ya sako da kan shi sai ya dauki bulalarsa sai ya koma to kaga shine inna lanatunku 70 baban min al khawfan min al fi babin wahidin min al saboda kada mu fada a kofa ɗaya ta haram sai mu ba kofofi halas guda saba'in kaga shine bahaushe shi ma na ai ya dace ya ce ana barin halas dan kunya akwai abin da halas ne amma sai ka bashi saboda ka aji kunya eh, sai a bashi to zuhudu kenan zuhudu kuma zuhudu ya fi wara'u kaga wa zuhudu fi duniya manzo su sama yana hani yana umarni game da gudun duniya malamai suka ce az-zuhdu fi dunya shine an tastakhdimaha wa la tastakhdimaka zuhudu shine a duniya ana nufin ka ɗauki duniya ta ma hidima kada ka ɗauki kada duniya ka rika mata hidima ita za ta riƙa ma hidima saboda ka kuɗaɗe da kake da su da dukiya kawai ka rika ba da su kana amfani da su yadda ya kamata to kaga istikhdamud duniya kenan istakhdamta duniya wa mastakhdamatka duniya kai kayi amfani da duniya ka sa ta ta zama baiwarka karka zama bawanta shekul islam taimiyya ya ce az-zuhudu an taj'ala ad-dunya bi yadayka amma walam haƙal qalbaka ka riƙe duniya ka ta maumau da hannu amma kakka sa ta a zuciyarka ita ba ta shiga ba a sa ta a zuciya a hannu ake riƙe ta da kaji tana maka kaikayi tana yawo a jijiyarka tana son ta yi zullo ta haɗu da jini ta shiga zuciya sai yi wurgi da ita shine shekul islam tamiya sai ya buga misali suke cewa ka hali al ka hali sallallahu alaihi sallama wa khulafa'ihi al-arba'ati kaman manzon Allah sama da halifofinsa ɗin nan guda hudu in kana son ka fahimci zuhudu to ka fahimci ka karanta sira annabi ka ga zuhudu yi wanda dutse ya ce zai zama masa dukiya manzo su su ya ce me zan yi da shi mali walid duniya wa rawadathu aljibalu shummi ko shummu kai wa rawadathu aljibalu shummu min zahabi ce duwatsu manya-manya a shummu suka nemi su zama manzo Allah sama zinariya an nafsihi fa araha ayyama shamami sai suka ce su za su zama da kansu su zama duwatsu su zama kai zinariya annabi ta kwasa fa ayyama shamami ce me a cikin ku wanda girma kuke da shi da har zan zama duwatsu ba da bukatar su a gidan manzana sama amma ana cin daɗi in daɗi ya zo ana cin daɗi manzalla ta sama ya taɓa tara abincin shekara ɗaya a gidansa lamma afa Allahu alaihi ya aje abincin shekara ɗaya tur a ci a gidansa wata rana kuma babu sai ai watanni biyu a ga wata su uku salasatu a hillatin fi ne. watanni ganin wata so uku wata biyu kenan ba a dafa ba a dora tukunya a gidan annabi sallallahu ba sai dai a ci dabino a sha ruwa so da kaga halin sa kenan Matansa suka ce su suna son su irin rayuwar matan sarakai Shi kenan Allah ya masa wa'ayi ya ce to ka kira su ka ba su zaɓi. in sun ce kai da Allah da lahira suke so to su zauna da kai in ko ba haka ba to ka zo ka sake su a sassake su kowa kamata saki Shi kenan sai ta tafi ta je ta auri wanda take so ta rayuwar cancarewa rayuwar jin daɗi kullum akwai gidan manzo son wata ran akwai wata ran babu sayyidina abubakar ya rasu rigunan sa biyu. riguna biyu aka ɗauko sabuwa ya kira gab da zai rasu ya ce to in na mutu ku samun tsohuwar ya ce fa innal hayya aula bil jadid mai rai shi ya fi cancanta ya sa sabo so da ka ni ku samun tsohuwar ita za ku yi min kafani da ita kamar ka ce malin malin biyu yake da ita sayyidina umar sayyidina usmanu sayyidina ali dukkanin su misalan su kenan zuhudu kenan duniyar ta neme su amma su ba su neman ta amma kai da ni dubbar ta neme mu ba so da ka ya iya ganewa ma shi yasa malamai suka ce ba a ma iya gane zuhudin talaka wasu suka ce amma ana ganewa domin akwai alfaqiru sabir akwai alganiyu shakir akwai alfaqiru sabir alganiyu sabir shine zahidi shi ma shi kuma alganiyu alganiyu shakir shi ma zahidi ne talaka mai haƙuri sannan da mawadaci mai gode ma Allah waɗannan su ne masu zuhudu su ne dukkanin suna da falala in kuka karanta littafin uddatu sabirin wa zakhiratu shakirin za ku karu sosai da fa'idoji al-imam al ya kawo su masu ban sha'awa to mun gani wa imanatul ada'an an tariqil muslimin sannan sama yana umarni game da kauda abin da zai cutar da mutane an musulmi na daga hanyar musulmai duk abin da kaga zai cutar da musulmai a hanya to ka cire dutse ne kwalba ce kaya ce a a wani gungume ne yara suka zo suka sa suka yi kwallo a matsayin pos ka cire kana da lada Zan sama ya nuni game da fa'ida haka wannan ma yana cikin imani ko shine mafi kankanta imani a cikin matakan imani saba'in da wani abu imatatul adha anit tariki kau da abin da zai cutar da mutane daga hanya hanyar nan ko ta dabbobi ce ka gyara musu zana na ana neman wani zaki a jos yanzu <laughs> yan jos yau a cikin tashin hankali abin ban da dariya abin tashin wai zaki ya gudu daga gidan zu can karfe goma safe ake neman shi kagewa ai shi kenan 'yan civil defense sun ce suna sanar da mutane su zama vigilant to kada fa ya zo zariya Allah shi kyauta wa kana yaqulu yana cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'batan imani gida saba'in da wani abin bid'un abin da bai kai goma ba a kirga kirgan da bai kai goma ba shine ake ce masa bid'un wa sab'una shu'batan saba'in da wani abu gida gida shu'uba kakkasuwa kakkasuwarsa kenan adinaha mafi kankanta imadatul adha an dari an dariki kauda abin da zai cutar da mutane daga hanya wa arfa'uha qawlu la ilaha illallah muhammadur rasul samalan nan ya kashi bil ma'ana ne amma yadda ya zo a cikin nassi al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illallah babu muhammadur rasulullah ai dama an ce la ilaha illallah shikenan me me me ibnu rushidin me ce me yace maka ce menene wa annahu lam taqmul lam taqmu lam li shahada illa bi dhikri sahibi zahada ko so da kan ka ce la ilaha illallah kai shiru ai dama sai ka ce muhammadur rasulullah sannan imanin mutum zai cika to su ne wannan wannan wannan karkasuwar imanin guda guda saba'in da wani abu su ne al'imamu bai haƙi ya rubuta littafi ya samu suna shu'abul iman duk ya ɗauke su ɗaya bayan ɗaya magana kansu littafi mujalladi tara yana magana kan shu'abul iman karkasuwa gida gidan da imani yake da shi kasan ba ƙaramin abu ba ne razaqanallahu al-mauta ala hadha al da malam abdullahi allah ya gafarta masa ya kawo wannan cewa wa alaha wa arfa'uha qawlu la ilaha illallah yi riwaya bil ma'ana to shine sai ya ce razaqanallahu al mauta Allah ya azirta mu mutuwa ala hadal qawli akan wannan magana abinda ake fata kenan ka cika da kalmar shahada wannan yana daga cikin alamatu husnin khatima kyakkyawar cika mutum ya cika da kalmar shahada Waya yassara na al'amala sannan Allah ta'ala ya sauƙaƙe mana aiki bi jami'i hadihi shu'abi da dukkan waɗannan gida-gidan kasuwar imanin sai ya ce jahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulil karim saboda alfarma annabinsa manzansa mai daraja wannan ya ji tawassuli bi jahil nabi su san hujjarsu da suke kafawa hadisin tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah azimun malamai sun yi tufaki akan cewa hadisi ne wasu sun ce maudu'i ne wasu sun ce la asla lahu wasu kuma sun ce batili ne ma wasu sun ce da'ifun jiddan tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah azimu al-imam ibn taymiya yana da littafin sa kun san wasu sun san littafin al-wasi'a abin nan wannan littafin nasa na al-wasila eh, qa'idatun jalila fi at-tawassuli wal wasila littafi ne mai kyau da shekul islam taimiyya ya rubuta akan tawassuli sannan kuma mala albani allah ya gafarta masa ya rubuta littafi a tawassulu ahkamuhu wa anwa'u shi ma littafi ne mai kyau da ya rubuta sannan wannan malamin eh, amuru abdulmun'im salim yana da littafinsa da ya rubuta ya sa masa suna hadmul manara liman sahaha a hadithat tawassuli wa ziyara shi ma littafi ne mai kyau mujalladi ɗaya hadmul manara liman sahaha a hadisar tawassuli wa ziyara yi eh, eh, bayani kansu so da su suna tafi sun tafi akan haka amma a shek muhammad ibn abdul a cikin wasu daga cikin rasail ɗinsa ya ce wanda ya tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da jahinsa to bai yi kafirci ba kuma bai yi shirka ba mas'ala ce ma fiqhiyya kaifiya ce ta addu'a malamai suka yi saɓani a kai so daga abinda da za a ce mutum ya yi sai a ce ya yi bida'a amma bai kai matsayin a ce ya yi kafirci ko a ce ya yi shirka ba karama domin akwai 'yan zafi akwai azzafawiyun wanda suke sai su ce kawai mutum ma ya kafirta a wanda ya tawassuli da manzo Allah sama ko ya tawassuli da jahinsa sai a ce ya yi bid'a ya kauce ma kaifiya sahihiya sunniya da aka samo daga annabi sallama manzon sama ya karantar da mu tawassuli kala uku ne ko at-tawassulu bi asma'illahi ta'ala al-husna wa sifatihi al-ula yin tawassuli da sunayen Allah da siffofinsa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabika wa 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmin ghaibi indaka zuwa karshen addu'ar ko to ana yin tawassuli da wannan sannan nau'i na biyu na tawassuli shine at-tawassul bil a'mal as mutum ya wani aiki na gari kamar yanzu nan karatun nan da muka yi cikin sanyi da guji da hazo to ki da mun muka gama babu laifi sai mu yi addu'a mu ce ya Allah sakamakon zama da muka yi na darasu kitabaka wa sunnata rasulika ya Allah in dan kai muka yi wannan karatun ya Allah ka yayi mana damuwar da muke ciki Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka mana kaza to ya halasta saboda hadisin salasatu na farin ko mutum uku da suka je suka shiga cikin kogo hadisi ne mashhuri sannan na uku shine at-tawassulu bi du'a'i rajulin salihin yad'u wa yu'minu al-hadiruna mutumin kirki ya rika addu'a ana cewa amin amin amin saboda hadisin wa saboda hadisin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu na tawassulinsa da addu'ar wa addu'a albasu al-abbas ibn muttalib a amul majaa shekarar da aka yunwa fari aka yi fari aka yunwa to manzo sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ce a zo a tafi filin idi aka dauki al-abbas ibn muttalib aka ce a je da shi sai sayyidina Umar ya hudu ba a hudu ba sai ya ce ya Allah da idan muka kasance mun shiga cikin fari da damuwa to annabinka ke yin addu'a muna cewa amin to ya Allah yanzu babu annabinka yanzu ga babban ka nan zai yi addu'a mu kuma mu ce amin shine fa hadisin amma ba wai muna tawassuli mu ce dan Abbas ba su yan bid'a sai suka ɗauki hadisin sai suka fassara shi suka yi tawili suka murda shi sai suka ce wai ai manzon sama ya ɗauki al-Abbas ibn sun je filin kai sayyidina Umar afwan ya ce ya Allah da muna tawassuli da annabinka to yanzu babu annabinka saboda haka muna tawassuli da babbanka babban annabinka so da ka Allah ka bamu ruwa shine shine al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala yake cewa to ai a cikin hadisin ma akwai raddi a kansu yace raddi biyu su suke cewa annabi bai mutu ba ko to kuma gashi nan sun ce biye nan yanzu sannan kuma na biyu da annabi ake wasuli da shi ko ya rasu za a ci gaba da yi kaga ashe da addu'ar sa ake wasuli ba da shi ba shi yasa sai sai Umar ya ce ma al-Abbas a je filin idi ya rika addu'a a ce amin to ya halasta yanzu wani da muke tsammanin mutumin kirki ne muke kyautata masa zato a cikin abin da ya bayyana a gare mu sai ya rika yan addu'a mu ko muna cewa amin amin amin wannan su ne anwa'u tawassul waɗanda suka halasta amma duk tawassulin da ba su ba to tawassuli ne na bid'a daga ciki akwai wannan da malam abdullahi ya Allah gafarta masa Allah ya ji kansa mun gane wa akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam alkarimatu kathiratun dabi'un annabi sama masu daraja dai masu yawa ne littafai aka rubuta su da yawa eh da yawa aka rubuta su faman aradaha duk wanda yake nufin ya san su falyuqsir ba falyakasur bane falyuqsir mutala'ata kutubi alhadisi wasiyar kan wannan shawara ce babba falyuqsir to ya yawaita mutala'ata karanta da binciken kutubi alhadisi littafan hadisi wasiyar da kuma littafan da suke bayani akan tarihi siyar na annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma siyaru a salafi salihina wala siyama siyaru alam annubala wa fi ma zakarnahu kifayatun amma muna ganin a dan cikin abin da muka ambata to ya isa liman waffaqahu Allahu lil amali biha ga wanda Allah ya datar da shi ya aiki da su to wannan ya ishe shi ka je ka ɗauki kowace gaba daga cikin wannan da wanda ya inganta wanda kuma bai inganta ba sai ka ajiye sai ka bibbi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sai ka ɗauka ka auna kanka ka ga shin kana da wannan ɗabi'ar ya za ka ka matsa ma kanka ka ga kayi wannan ɗabi'ar yassara Allah lana zalika bi mannihi wa karamihi Allah sauƙaƙe mana haka bi mannihi da kyautarsa wa karamihi da kuma karamcinsa amin yassara Allah lana itmama hadha alkitabi eh? hadha kitabi ne yawmal ahad Duhan ranar lahadi muka gama wannan littafi ya gama wannan littafi duhan da hantsi yassara lana Allah ya sauƙaƙe mana ne nan ba addu'a yake ba labari yake bamu can ne addu'a yassara Allahu lana zalika bi manni wa karami shi yasa sai na ce amin yassara Allahu lana itmama hadal kitabi Allah ya sauƙaƙe mana cika wannan littafin ne mun ka gama shi yau ahadi ranar lahadi duhan da hantsi amma bai faɗi det ba a ɗabi'an mala abdullahi gwando a cikin littafansa kusan yana faɗin det ko ya faɗi abin nan ko ya ramzi mala abdullahi masanin hisabi ne sai dunkule a hisabi ko kuma sai ya faɗe shi balo-balo ya ce ranar kaza ga watan kaza a shekara ta kaza kun gani Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu ya kyautata ɗabi'unmu ya sa ɗabi'unmu su zama nagari Allah ka warkan mana da munanan ɗabi'u ɗabi'u da ba su da amfani ya Allah ka cire mana a mu duba muna da su damuwa ce Allah ya ganar da mu sai kuma Allah kai mu sai a ga littafin da ya kamata a ƙara sawa domin a ci gaba daga nan alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kana tambaya ne kana da wuri ya ce bai da wuri amma yi kaka ce an hana ka kai hunkuyi ana neman hunkuyi bacci yake ko? hunkuyi ah an ce ka tafi abuja ko sanata ya ɗauke ka ko kuna ganin shi kuna ganin shi yawuwa kaga shugaban ka na rabon gado <laughs> ya ce bai ganin ka so da ka ana neman ka aka ce ka ji ko can ya je so da ka zo ka ba mu rabon mu ka ji ko ya yadda ba <laughs> haka yake aiki